ان المتقين في جنات ونهر tabbas masu tsoron ubangijinsu ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa suna cikin aljannatai suna jin daɗi a cikinsu da kuma ƙoramu masu gudana